صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوما سأل بركة بركة مدساكة سادوة أو نسابا شري نا العقيدة القيروانية والنفر الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني wanda ya rasu shekara ta 386 bayan hijira ma'ana a karni na hudu kenan bayan hijira idan ba amince ba a zaman mu na 13 mun tattauna masail din da suka shafi sirat wato siradi inda malai yake cewa anna sirata haqqun yajuzuhu al-ibadu biqadri a'malihim فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم wa qaumun awbaqathum fiha a'maluhum mun tattauna da yawa mun ga irin masail ɗin da suka zo karkashin sirat dan haka a dunkule sai ka ce yana daga cikin lawazimul imani bil yawmil akhir shine ne imanu bis sirat wato imanin mutum da cewa za a tashi alkiyama rana alkiyama ba zai cika ba har sai ya yadda a cikin alkiyaman nan akwai sirat kamar yadda alkur'ani يفدا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كما يدى كما حديثي ما بنبنتا كاكاو تو يوم مساله مو itace abin da ya shafi haudun nabi sallallahu alaihi wasallam tafkin manzo tsira da amincin Allah su kara malam yace wal imanu bi haudi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da yin imani da tafkin manzan Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi tariduhu ummatu wanda al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su zo wurin ruwan idan mutane suka yi tawaga suka tafi bakin ruwa to ana cewa sun yi wurud sun yi wurud shi yasa alqur'ani yace walamma warada ma'a madyan eh walamma warada ma'a madyan yayin da yaje wurin ruwan garin madiyan. to shine malam yace tariduhu ummatu al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su je bakin ruwan nasa akwai abin da aka shafe ma'ana za su sha kenan shi yasa yace la yazma'u man shariba min duk wanda Allah ya mai arziki ya sha wannan ruwan to ba zai ƙara jin kishirwa ba shi da jin kishirwa har abada wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara kuma za a fatattaki za a kori duk wanda ya canja addininsa ya sauka daga saitin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya bar al'umma akai wannan gaba da malam ya faɗa ta kunshi bayani akan cewa wujubul imani bi haudin nabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hadisan da suka zo suke magana akan lalle manzo sallallahu alaihi wasallam yana da tafki mallakinsa ne alfarmarsa ce Allah ya tanadi wannan domin ya daɗa nuna girma da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce hadisan mutawatirai ne shi yasa littattafan hadisi ababen dogaro za mu ga har babuka suke sanyawa a ciki don su tabbatar da wannan bayani wannan karatun misali ka ɗauki mafi ingancin littafi bayan littafin Allah aljami'u sahih na al'imam abu abdullahi al-bukhari a ciki ya kawo ya ce babun fil haudi ma'ana wannan babun zai ambata maka jimillar hadisai da suke tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya tanadan mai tabki wanda zai shayar da al'ummarsa daga ruwan wannan tabki Al-Hafiz ibn Hajar Allah ya ji kansa da rahma yayi bayanin cewa sahabban da suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haud sun kai ɗaiɗaiɗaiɗai har sama da hamsin da wani abu wanda shi ibnu hajar da kansa sai da ya ambaci sahabi 25 yana mai naƙali daga alƙadi iyad al-yahsubi al-maliki mai littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam ya kawo mutum uku kuma daban wanda shi kuma al-imam an-nawawi shine yake nassanta cewa su ma sun rawaito kuma bayan ya kawo wannan kuma sai ya dada yin bayani akan wasu sahabban daban kusan sai da ya kawo sahabi kusan hamsin da wani abu wanda al'imamu ibn kasir shi kuma Allah ya ji kansa da rahma a cikin littafinsa an annihaya sai da ya kawo hadisan da suke da alaƙa da haudun nabi sallallahu alaihi wasallam kusan daga sahabi ɗaya har sahabi talatin da wani abu kuma ma ya kawo ma hanyoyin da aka rawaito hadisan maƙasudin faɗan wannan shine don kada ka rudu da wasu 'yan tsirari da suke danganta kansu ga addinin musulunci idan sun zo sun kore irin wannan sun ce babu babu ba hujja ba ce duk sanda ka ce babu sai ka kawo dalilin da ke tabbatar da babu idan ku ka ce babu ni kuma na ce akwai kuma na kawo maka wanda ya rawaito to almusbitu muqaddamun ala nafi kamar yadda ka'ida ta tabbata a usul fiqh duk wanda ya tabbatar ya ce gashi akwai wannan shine abin izina shine abin la'akari da shi kuma ake dogaro dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hau. kaɗan daga cikin irin hadisan da suka zo suke siffanta cewa annabi sallam yana da hau? hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba 6579 riwayar sayyidina abdullahi dan amru dan as Allah ya gafarta masa yadda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsawon tafkinsa yayi daidai da tsawon tafiya ta wata guda ruwan tafkin kalar safari ne sal idda ka san nono kai ma ya fi nono fari sannan wajen ƙanshinsa ya fi turaren almiski ƙanshi sannan kofunan da ake ɗiba a sha ya fi yawan taurarin da suke sama Salam ya ce duk wanda Allah ya mai arziki ya sha wannan ruwan to shi da kishirwa har abada Allahu akbar kalli wato wasu lafuzza masu kama zuciya wanda Annabi salam yake tabbatar da wannan karamar da Allah ya bashi ya zo da lafazin cewa tafki tafkina tsawonsa ya kai adadin tafiyar wata guda kusurwoyinsa in aka ce kusurwa shine ya zo a hadisin zawaya A zawaya jam'u zawiya duk abu za ka samu idan haka yake murabba yana da angle yana da kusurwa nan dama hagu haka gaɓoɓi guda hudu to manzo ya ce to haka na kusurwoyinsa suke yadda nan tsahonsa tafiyar wata haka na ka je ɗaya gefen ma wata ka dawo nan wata ka koma ɗaya inda ka fara shi ma wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ruwansa yafi farin takarda haske sannan ƙanshinsa ya fi almiski kofunan da ake sha daga ciki ya fi yawan taurarin da suke sama duk wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai ƙara yi jin kishirwa ba har abada hadisan suna da matuƙar yawa watakila wannan zai wadatar amma zan rufe da a hadisin da ya zo a cikin sahih bukhari riwayar na abdullahi dan mas'ud da Salam ya ce, ana faratukum ala al al-faratu malamai suka ce shine wanda yake riga mutane zuwa bakin ruwa domin ya sha shi yasa muka ji a addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa ƙaramin yaro wanda bai balaga ba idan ya rasu sai ya ce Allahumma ij'alhu faratan wa zukhran liwalidai Allah ka sanya ya riga iyayensa zuwa bakin tafki na domin ya shayar da su ruwa sai ya kira shi alfarat bi tahrikin ra kakkace alfarq alfarq shay'un akhar wani abu ne daban amma alfaratu na nufin wanda yake riga mutane zuwa domin ya shayar da su ruwa yace ana faratukum ala alhawd ni ne zan riga ku zuwa bakin tafki na domin na shayar da ku yace wala na rijalun minkum thumma la yuhtalajanna duni فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك yace za a ɗauke wasu mutane daga cikinku a hana su zuwa su sha wannan ruwan kamar yadda wata riwayar wani lafazin da ya zo cikin muwaffa da waninsa ya ce wala yuzadanna da sani za a kori wasu ce za a ɗauke su izamto an yi shamaki tsakanina da su a hana su damar su sha ruwa. sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rab ya ubangiji wayannan abokai na sai a ce masa baka san abin da suka farar ba a bayanka malaman hadisi da suka tashi fashin bakin wannan hadisin suka ce abin da ake nufi shine wayannan ɗaiɗaikun da aka samu waɗanda bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bar musulunci wanda gaba ɗaya bai fuka lissafa su ba da ‘yan yatsun hannu ba kamar yadda arrawafid wal mutashayya alaihim la'ainullahi almutatariya suke da awar cewa sahabban alayhi sallam duka ‘yan wuta duka sun yi ridda sun canja addini sai wasu ‘yan tsirari da su suka zaɓa a lissafinsu ko mutum hudu ko mutum biyar ko mutum shida bisa saɓanin riwayoyinsu da suke nuna cin karo da juna. A'a, ba wannan ake nufi ba, domin tarihi ya nuna mana cewa Sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya gafarta masa, ya ƙara masa yadda ɗoriya a kan yadda da ya da shi, ya yaƙi waɗanda suke al-murtadduna. Malaman tarihi sun ce murtaddun ɗin nan babu ɗaya cikin al-muhajiruna ko al amfar Ko waɗanda suke kewayen birni wanda suke jin hudubobi suke yin sallah a bayan manzon Allah sallallahu magana ake ta wa'anda suka zo cikin gungu-gungu a cikin ƙauyuka wanda ba su ma gane menene musuluncin ba wasu su sai suka zaci ai addinin ma ya mutu tunda wanda ya zo da addinin ya mutu to me ya rage dan haka sai suka bari kuma a cikin su ma akwai waɗanda da suka bari din sun dawo amma akwai wasu 'yan tsirari wanda ba su da wani yawa sosai su akan haka suka mutu to shi yasa a da a wannan tarawafi ta cewa sahabbai sun yi ridda bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan kankani daga cikin su dan haka wannan hadisin hujja ne da yake nuna su za a fatattaka ga barin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan jafa'i suke wa kansu su suka fi cancanta a yi musu wannan jafa'i, domin me domin ai su ne waɗanda ma za a kora ga barin tafkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin idan suka zo alwala ba sa wanke ƙafafunsu. Manzan Allah sallam shi kuma ya ba da labari ya ce al'ummarsu za su zo suna walƙiya suna sheƙi suna haske sanadiyyar gurabin da suke wawankewa na gabansu yayin da suka yi alwala. Ya ce don haka wanda yake so haskensa ya tsawaita, ya yawaita ranar tashi alkiyama to ya tsawaita me ya tsawaita gabar da yake wankewa duk da mun san bayanin malaman hadisi da suke ganin ƙarshen hadisin nan idraji ne cewa zance mafi rinjaye sayyidina Abu Huraira radiyallahu an shi ya fahimci haka shi yasa yake cewa faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al suka ce asalin hadisin inna ummati ya'tuna ko yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu don haka ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin sahih kuma ya tabbata a cikin musnad Imami Ahmad wata rana ya ga sahabbai hadisin sayyidina Abu Huraira ya gansu daga nesa suna garaje da gaggawa za su wanke kafafunsu suna so su samu sallah sai ya ga wasu ba sa wanke kafarsu sosai sai ya ce wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga diga-digan da ba a kosar da su ba an wanke su da ruwa yayin da aka zo alwala a lafazin imamu ahmad ya ce wa butulil aqdami minan nar da kuma ƙasan ƙafa don haka aikin manzan Allah sallam da maganarsa sai ya tabbatar da cewa ita ƙafa wanke ta ake shi yasa malaman sunna baki ɗaya suka yi ittifaqi akan qira'ar da ta wa arjulikum ilal ka'abai da ta zo a ayatul wudu wannan ƙira'a ce wanda an mata khafd an mata wasali qasalil mujawarati saboda tayi makwabtaka da me majruri dan haka amma in ka tashi ba wai atf bane akan alal mamsuh ba ana mata atafi bane akan tunda an ce wamsahu bi ru'usikum an ce kuma ku shafi kanku to kafan ma an zo shafatta za a yi al-imam ibn kathir yace wannan kwatota ba haka bane domin aikin manzon sallam shine yake fashin bakin alqur'ani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi sai muka ga annabi sallam a fada ya ce a wanke kafa a aikace ya wanke kafa dan haka babu wanda zai zo kuma ya shafi kafa kuma ya lazumta al'ummar musulmi su ma sai sun shafi kafa kawai dai abinda malamai suke cewa suke cewa wannan riwayar tajarra wakon ta ba din da ta cewa arjulakum wannan in ka tashi sai ka ce ana nufi ana ishara ne akan almasu alal khuffain shafa akan khuffi ko jawrab ko jababir ko takalmi ko abin da ya shafi haka wanda fuqaha'ul islam suka yi bayani akai wal ilmu inda Allah ta'ala idan mu kula da mutanen nan kwarai zamu ga wata shubha ta kadan suke riƙewa sai su dinga la'antar bayin Allah madaukakin sarki to kuma kamar yadda Abu Zur'at razi ya ce faljarhu bihim aula su suka fi cancanta a zarge su adalar sahabbai wata sabga ce da an riga an gama alqur'ani yayi ta'dilin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta'dilin su ya mutu yana mai yadda da su ya hana a ci musu zarafi Allah ta'ala ka kara musu yadda sai mu tafi kai tsaye gaba inda malam yake cewa annal iman qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لن يتشي كما حقيقة شيء إيماني magana ce furci ne da harshe sannan kuma nufar Allah ne da zuciya sannan kuma aiwatarwa ne da gabbai a aikace kuma yana daɗuwa idan ayyuka na nagarta sun daɗu kuma yana samun raguwa da tawaya idan ayyukan nagarta sun tawaya sun ragu sai ya zamto cewa daduwar raguwar sanadiyyar raguwar aiki ne kamar yadda daɗuwar ta imani sanadiyar da tsuwar aiki ce malam ya ce amma faka sani kuricin da za ka yi na imani ba zai taɓa cika ba sai ka haɗa da aiki Haka na kuma kuricin da aiki ba za su zama masu amfani ba ga ma'abocinsu sai idan niyyarsa ta zamto mai kyau sai idan ta zamo Allah ya nufa Haka na da furici da aiki da kyakkyawan niyarsa. ba za su taimaka maka da komai ba sai idan ka dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan malam ya nuna cewa malam mai risala Allah ya ƙara masa yadda ibnu abi zaid al-qayrawani kana salafiyya al-aqida aqidar sa ce ta magabata sahabbai Allah ta'ala ya ƙara musu yadda sannan sai ya ɗamfara wata mas'ala sai ya ce kuma ka sani yadda lamarin da sha'anin yake babu wani cikin masu cewa la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam da zai zama kafiri sanadiyar ya aikata wani zunubi. Kaga anan malamai suka ce ana nufin kaba'ir zunub. Cewa ko da mutum ya yi kabira min kaba'ir zunub, a asalin tsagwaron aikatawa ɗin ba wai halatta ta ba, za mu zo a sharhin mu ji akwai bambanci tsakanin aikatawa da kuma wanda misali ya aikata amma ya san ba daidai ba wannan mai sabo ne akwai bambanci da wanda shi kuma zai aikata kuma idan aka nuna masa cewa wannan abin ba daidai bane sai ya inkari ya ce shi bai ga dalilin da za a haramta mai kaza ba kamar yadda muke ji misali wanda suke kafir cewa Allah um, yarinya za ta ce ita bata ga dalilin da za ta daina yin zina ba domin jikinta ne tana da cikakken yanci jikinta ne ta yi abin da ta ga dama da shi to kaga wannan babinsa daban ba da jima ba za mu zo mu ji wannan gaba da malam ya yi magana 'yan uwa masu albarka shi yake nuna asalin menene mafhumin imani a wurin ahlus sunna wal jama'a cewa wannan gabbai muhimmai guda uku dukkaninsu suna cikin abin da ake kira da imani to duk sa'an da aka rasa wata gaba daga ciki to imanin ya samu tawaya bal har ya kai yanayin da ba za ma ka kira shi imani shi yasa za mu ga nassoshi na alkur'ani duka sun tattare wannan misali yanzu ka ɗauki faɗin Allah jalla wa ala a farkon suratul anfal da yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfiqun sai yace ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa wa wannan ayar ko waɗannan ayoyin sai suka nuna ƙarara cewa ayyukan da zuciya take yi da ayyukan da gabbai suke duka sai sun haɗu sannan mutum zai amsa sunan cikakken imani Allah ya ce kaɗai dai yadda lamarin da sha'anin yake cikakkun muminai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu su raurawa sai su girgiza me yasa domin imanin ya yi muhalafa ya cakuɗi asalin zuciyar sai zuciyar ta raurawa yace idan aka karanta musu ayoyin Allah sai wannan karatun da aka yi ya daɗa musu imani ɗoriya akan imanin da suke da shi kuma ga Ubangijinsu suke dogaro, kaga dogaro ga Allah wannan aiki ne na zuciya, amalun ne kalbi. Sai aka ƙara fashin baki aka ce kuma su ne waɗanda suke tsaida sallah, tsaida sallah da ma'anarsa ingantacciya, yinta a kan lokaci da cikakken tsarki da sharuɗanta da rukunanta kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wa Wasallam ya koyar. Sannan aka ce kuma kuma masu ciyarwa ne daga abin da muka azurta su sai Allah ya ce ai waɗanda aka siffanta ula'ika ayil bi ma zukir waɗannan waɗanda aka siffanta da abin da aka ambata su ne muminai na gaskiya Allah ya ce matsayai masu girma a wurin Ubangijinsu sun tabbata gare su gafara ta tabbata gare su arziki mai girma ya tabbata gare su shine aljanna ƴan uwa masu albarka in muka so mu dauraya akan wannan ayoyin sai mu ce wannan ayoyin sun ambaci imani sun ambaci muminai sai suka ambaci sifofin muminai kenan duk wanda ya wofinta gabarin wannan sifofin to kada ya sa cewa za a kira shi ko za a lissafa shi a cikin muminai wanda duka sifofin da aka ambata zamu ga ayyuka ne na zukata a'malul qulub ne kamar misali asalin shi imanin a zuciya ake kamar tawakkali a zuciya ake ba abu ne da zaka iya taba shi ka nuna shi sannan kuma aka zo aka ambaci a'malul jawarih ayyukan gabbai kamar misali tsayi da sallah kamar ba da zakka wannan abu ne da ake yin sa aikaci kamar yadda zamu ga cewa a hadisin imamu muslim riwayat sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa gaba gaba ta imani sai ya ce imani gaba-gaba ce har guda sittin da wani abu ma'ana ko sittin da uku ko da hudu ko da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara a wani lafazin ya ce saba'in da wani abu bid'un wa sittun ko bid'un wa sab'un sai ya ce fa'alaha kaunu la ilaha illallah mafi ƙololuwa gaba ta aikin imani shine mutum ya ce la ilaha illallah kaga anan an furta da baki an samu qaulul lisan kaga kenan imani aiki ne sai ya ce kuma wa'adnaha aiki na ƙasa-ƙasa a cikin matakai na imani shine imafatul adha an fariq mutum ya gusar da wani abu da zai cutar da mutane akan hanya duk abin da zai cutar da su hissan wa ma'anan kamar gurbata hanyar kamar yin parking da yake ba daidai ba wrong fakin kamar lalata mutane hanyar ko toshe ta kona abu makamancin haka ko kuma abin da zai cutar da su ta hanyar wato kutsa cikin mutuncinsu da abin da ya kama da haka kaga nan ma sai aka lissafa mai aiki sai anisalam ya ce kunya ma wani yanki ne na imani don haka a dunkule shi ma wannan hadisin kamar ayoyin da suka gabata sai suke nuna cewa jimillar ayyuka da bawa zai su ne za su haɗu su tabbatar da imaninsa ko rashin imaninsa wataƙila wannan shine sirrin da ya sa a alƙur'ani mai girma idan Allah jalla wa'ala ya ambaci imani sai ya ambaci kuma aiki na ƙwarai. Saboda duka biyun ake so mutum ya yi ya haɗa su, innan lazi na amanu sai ya ce wa amiru salihat. Misali a suratul kahf ya ce innan lazi na amanu wa amiru salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Hakika waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai aljanna ta firdaus mafi kololuwar aljanna za ta kasance wurin zama matabbata a gare su da haka yan uwa masu albarka babu ta yadda za a ce mutum ya yi maganar imani kuma ajiye aiki gefe guda daga wannan nasoshin za ka gane wannan duka nusus suna raddi ga wanda zai zo ya fajirci ka ce masa mala ya za ka yi haka ya ce ai imani a zuciya yake ko ya fito ya yi inkarin wata sifa ta addini ka ce masa ya haka ya ce ai wannan abin da kuke ba shine imani ba ya kira ma wannan addinin da cewa munafunci ne wal iyazu billah wannan wannan yaron shedan ne domin shi imani da aka ce attaqwa hahuna ai asalin imani dama a zuciya amma aikin ka shike gasgatawa ko kuma ya karyata to shi yasa akwai saɓani na ahlul kalam menene imanin da sauransu amma ina ganin kamar nan ba muhallin da za mu faɗaɗa wannan matsalar ba ne. <coughs> Akwai ɓangarori guda biyu wanda suke nasabta kansu ga musulunci da suka yi ƙoƙarin nuna cewa tun a da can ma. Bayan tafiyar sahabbai suka yi ƙoƙarin nuna cewa inda mutum ya yi imani ko bai aiki na ƙwarai ba sunansa mumi. Kamar ta'ifa ta almurji'a su ma ba dukkaninsu ba wanda suka zurfafa da malamai sai kiransu wulatul murji'a su sun kasance suna cewa duk mumini yana da cikakken imani da kace la ilaha illallah kana da cikakken imani dan haka a wurin su ko da kana da imani idan kai zunubi wannan zunubin ba zai cutar da ni imanin ba kamar yadda kuma idan kai kafiri ne duk da'ar da za ka yi wannan da'ar ba za ta taimaki wannan kafirci ba babu shakka na soshin alkur'ani suna yin raddin wannan makula din wannan makular ba ita ce makular da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da sahabbai ba akai dan haka wannan nasoshin shari'a suna raddi wannan ba za a biye musu ba sai mu ce abinda nasoshi suke nuna cewa ba haka bane lallai shi kamalul iman ana samun sa ne bi kamalil ta'a kamar yadda idan an samu imani aka samu ma'siya gwargwadon yadda wannan ma'asiyar ta ɗamfaru gwargwadon yadda imanin ya rabu gashi Allah yana cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun eh yace kuma wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun dan haka wannan maganar da suke faɗa ba haka take ba ƴan uwa masu albarka akwai wasu matsalolin da zamu goya a bayan waɗannan masail ɗin, amma lokaci yayi halinsa nan zamu dasa aya sai a wata haduwar insha Allahu ta'ala za a ji mu da ci gaban wannan shirin kafin wannan lokacin nake mana sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh